masararwa assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da haduwa da ku a wani shiri na musamman inda gamayyar mata 'yan kwankwasiya da ke jihar kano ke gudanar da addu'o'i domin samun nasara dangane da shari'a da ake yi tsakanin gwamnan kano injiniya abubakar yusuf da kuma dr nasiru yusuf gawuna mata ne suka taru a wannan gida na madugun ɗarikar kwankwasiya da ke kan titin mila road da ke birnin jihar kano inda suke karatun ƙur'ani baya ga wato addu'o'i domin samun nasara dangane da wannan shari'a da ake yi kwankwasiya ne na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙungiyoyin siyasa da ake da su a najeriya waɗanda suka imani da shugaban ɗariƙar na ƙasa injiniya da rabi musa kwankwaso wanda kuma suke ganin cewar a wannan shari'a da ake gudanarwa ana yi musu abin da bai kamata ba musamman da suke ganin akwai waɗanda suke ƙoƙari wajen sauya akalar wannan shari'a don wato a dawo da su baya musamman a wannan shari'a da suke gudanarwa to ne dalilin da ya sanya kungiyar kwankwasawan musamman mata zalla suka taru a wannan masallaci da ke gidan kar ɗarikar kwankwasiya injiniya dr rabi musa kwankwasa da ke kan titin mila don su addu'o'i na neman nasara dangane da wato wannan shari'a da ake kokari da za a shiga a kotun koli mata ne daban-daban suka zo wannan waje hmm, ya aiki su gashi nan suna ta addui musamman a wannan guri kuma za mu fara ji ta bakin wasu daga ciki musamman a wannan rana za ku iya sanin sunanki salamu alaikum sunanki sunana hajiya masha Allah kwankwasiya to me zaki ce dangane da waɗannan addu'o'i da mata yan kwankwasiya suke a wannan ranar Allah ka ɗora mu akan sa'a ɗora mu akan nasara da dar Allah mu ne da sa'a kuma Allah ka ba mu gaskiya akan al'amarin mu Allah ka ba abba kabir yusuf kujerarsa da yadda Allah dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ba ku kwarin guya ku gudanar da waɗannan addu'o'i da suka karatu alqur'ani saboda muna da nasara akan al'amarin nan an riga an ce an bar mana kujerar mu to shi yasa muke ci gaba da addu'a mu kaga mu ne da nasara daman can mu ne da nasara balle yanzu kuma da aka yi aka ce an yi akan tafin ba na dai ba mu kuma mun san da yardar Allah Allah baya sabon aiki aikin Allah da ya na da ne dai har yanzu insha Allah balaraban gwamna shine da kujerarsa daren-daren a Kano da yardar Allah daga zuwa hajiya masha Allah kan kwasi a gidan balaraban gwamna to kamar yadda kuke gani dai ga mata nan daban-daban waɗanda suka taru a wannan waje nan ma dai ga wasu daga cikin magoya bayan ɗariƙar kwankwasiyar suna gudanar da addu'o'i daban-daban musamman a wannan rana kuma bari mu fara ji ta baki malama laura tunaki me yasa kuke wannan taro a wannan rana wannan taro saboda ana neman a kwace mana kujerunmu ne shi yasa muke addu'a Allah ya ba mu nasara kai saboda mu ne da nasarar dama kuma ake nema a kwace mana ita dalili kenan da muka zo wannan taro Allah ya goya bayan mu Allah baya zalunci Allah ka duba mu ka ƙara duba mu akan kujeran mu Allah ka ba shugaban mu nasara akan wannan abu ubangiji Allah ka dawwaman mai da shi akan kujerarsa Allah ka duba mu Allah ka duba mu Allah ka duba mu muna yi ne tawassali da sunayensa Allah ka duba mu ubangiji Allah ka dafa mana Allah ka dafa mana a bisa shugaban mu jagoran mu Allah ka dafa mana Allah ka duba mu to muna godiya sosai cikakken sunanki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana hajiya rahama garba sokoto to hajiya rahama me tara ku a wannan waje to mun zo ne dai muna taron addu'a akan ubangiji Allah ya amsa mana akan bukatu